ta baya yake littafi ne zoma a wannan lokaci wani bai kallon wani wani bai jiran wani kada kai tsamman za ka jira malamin kada kai tsamman za ka jira ɗalibanka wani bai ɗaga ma ƙafaren nan وعند الصراط إذا وضع في بين ظهري ازداد وهبت يجوز بلوقت أو الافتراء عندك في الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم كان يوجد جهنم حتى يجهود في قوم فيها إثري كما صراط نبيك إثرانو كتي قدا وفي قوله لكل نبي دعوة قد دعا لأمته وإن اختبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم هنا تالي كل نبي قولنا عن نبي الدعوة يا يد آئيه أن أمسى مسا قد دعاها لأمتي يا يد قلت رأي نقال أمتي أما ثبت حق أرد كتاش يأماني بيروك الله كوميبا وإن اختبعت ما ذنكر تد دعائنا دعوتي shafa'atan li ummati ya zama ceto ga al'ummata ɗan uwa mai ceton da wanda za a ceton wallahi ceton kansa shi kansa kullalle ne ya dogara ne da izinin Allah annabin bai zaɓa da kansa su mutanen ba mutum zai kawo kansa ba a'a sai dai in Allah ne ike yawa na cetuwa ne Zai قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر ni ne jagoran 'yan adam ba fahari ba ne ba gaskiya nake gaya muku wa na awwalu man tashaqqaqu anhu al-ard yawm al-qiyamah ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage gare shi na tashi al-qiyamah Allah ma sai ya fito daga cikin ƙasa ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر مين فرقم وند زي شيتو فرقم وند ذا أبا وشيتو فلواء الحمد بيدي توتا يبونا هنونا يوم القيامة ولا فخر با أبو فاري بري وفي قوله من سعل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة دون ذلك يا الله الجنة سوء اكو الجنة رابط يا الله كفى يسجن بذلك الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار اللهم أجرنا من النار wanda duk ne Allah tsari daga wuta sau uku wuta za ta ce ya Allah ka tsare shi daga wuta wannan su ne ainihin hujja ta uku wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa huwa sadiqul masduq ita cewa aikin da ke jiran muke nan al'umma a gaban mu da yan uwa mai muka shirya wannan gida to dole ne mu yi tattali ba mu saka sabon manzo Allah sun ga abin da suka gabata imanul bala'in min al-anbiya wal mursalin wal hukama wal ulama wal salihin min ibadillah bil yawm al-qiyam bil yawm al-akhir وبكل ما ورد فيه وتصديقهم الجازم بينه به ايمان مليون يهجى نأكو ايمان مليون مع النبوة والمرسلين دم مرسلين والهكما دما سوشما دما لميه علماء وصالحين من عباد الله باليوم الاخر دارا نتاشين القيامه وبكل ما ورد به لدعب الليزو اسكنسا وتصديقهم الجازم به da yankewansu suka gaskata da gaskatawansu yankakke da tashin alkiyar. wannan su da hujjoji guda uku tabbatattu qata'iyai ga abin da ya shafi tashin alkiyama Allah ka tsere da mu nan Allah ka tsere da mu nan ina ga dalilul aqli ne gaci haka alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما تنقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت صدقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه muna nan dai cikin wannan قوما na goma wanda yake magana akan gaskatar wanda kusan dalilai wanda suka zo a alkur'ani kan tabbata ranar tashin alkiyama da wajabcin imani da ita da hadisai ainihin su sun riga sun gabata sannan da imanin al'umman da ba su da iyaka annabawa mursalai masu hikima malamai salihai bayan Allah dai da wannan rana yanzu abin da ya rage hujjaji na hankali hankali kansa ya tabbatar da ranar tashin alkiyama al'adilla al'aqaliya dalilai na hankali dalili na ɗaya صلاح قدرة الله لإعادة الخلائق بعد فنائهم i'adatuhum إعادتهم ليست asaba. min من خلقهم وإيجادهم ala غير misalin سابق kyautatuwan ikon Allah tabaraka wa ta'ala shine salahu qudratillah kyautatuwan yiwuwan ikon Allah wajen dawo da halittu ba da fana'ihim bayan sun ƙare gaba ɗaya إذ إعادتهم ليست بأصعب من خلقهم dawo da su bai kasance ya shi ya fi wahala daga halitta su ba a farko ba tare da misali da ya gabata ba wa ijaduhum samar da su ala ghairi misalin sabiqin ba ba kwaikwayon wani ba ma'ana yiwuwan dawo da kana tabbatar da lallai tashin alkiyama gaskiya ne don ba abu ne mai wahala ba dawowar tun dai da kirkira bai yi wahala ba in an fasa a sake dawo da shi ba zai zama ya fi wahala ba dalili na biyu laisa hunaka ma yanfihi al laisa hunaka ma yanfihi babu abunda hankali yake korewa min sha'anin ba'asi na game da muskilan tashi wal jaza' da sakayya fakawa kowa da aikinsa mai kyakkyawa a faka masa da kyakkyawa mai mummuna a faka masa da irin abin da ya aikata Allah ya sauƙaƙe idil aqalu don hankali la yanfi illa ma kana min qibalil mustahil baya kore wani abu sai abun da ya zo ta wajen bangaren abin da bai yiwa ku bai ne kusa da abin da bai yiwa in ba ta fiskan abin da bai yiwuwa ba hankali bai korewa akalan a ce ainihin ɗa ya riga uban shi ce wannan ɗan ya yi girmi baban shi da shekara 60 daga hankali ba zai ɗauki wannan ba to ga hankali irin abin da yake korewa kenan ko a ce dukkan halittun nan da suke haka suka yi kansu hankali ba zai da ba a rana da wata rani da damina dare da rana a aihu a tsufa a mutu a ce haka kawai yake yi wa hankali bai daukan wannan akwai mai wajen shari'a ke saboda haka dai hankali bai kore wani abu sai irin abubuwan da ba su yi wa kubailin mustahi kashtima ibdain kamar haduwan kishiyoyi guda biyu misalin da ya kawo a ce yana nan bai nan a lokaci guda haske da duhu a wuri guda biddain wannan na kore wannan wannan kishan wancan ne awin na kai daini ko masu warware juna wal ba'su tashin matattu wal jaza'u da saka masu laisa min dalika ba su kasance daga wannan ba fi shay'in cikin komai laisa fi shay'in min dalika ba sa cikin komai daga wannan al'amari na uku dalili na hankali na uku hikimatuhu ta'ala az-zahira hikiman Allah tabaraka wa ta'ala bayyananna a ko'ina fi tasarrufatihi a aikace aikacensa fi makhluqatihi a cikin halittunsa wal barizatu fi kulli mazharin wal barizatu fi kulli mazharin wacce take fitatta ita tasarruf din tasarrufa ta fi makhluqiyatihi wacce take tana cikin komai fitatta ta fi kulli mazharin a kowanne fage tana nan da daddare tana nan da rana hikima a tasarrufin Allah na nan a jikin mutum shi kansa da yana ɗan yawa ya waye gari ya zama jijjigi in an jima ka ga ya fara motsewa wata rana ya kanin shi karasa wa majalin da fage min majalatil hayati na fagagen rayuwa yau wannan ke yi gobe wani ne wa mazahiraha wa da fagagenta dai ta helu wa mazahiru bayyanan ta ta helu adama wujudil ba'thi ta kore rashin tashi rashin samun tashi ma'ana tunda ta kore rashin samun tashi ta wajibtar da tashi kenan lil khalqi ga halittu ba da mautin bayan mutuwansu وانتهاء أجل الحياة دقاري وان أجل رايوة الأولى وجزائهم دساكا كامس على أعمالهم أكن أيكا من خير وشر نعل خير وشر dalili na hankali na biyar akan samun tashin alkiyama tashin ranar ƙarshe na hudu wujudul hayatid duniya wa ma min na'imin wa shaqa samun rayuwar duniya da abin da ke gudanawa a cikinka na ni'ima da wahala wani ka same shi cikin ni'ima wani ka da shi cikin wahala wani lokaci mutum shi kansa ya zama yana cikin ni'ima wata ran shiga wahala ko ya zauna cikin ni'ima dindindin ko ya zauna cikin wahala ba iyaka wannan shahidun ala wujudi hayatin ya nuna mana za a samu wata rayuwa daban ukhra fi alamin akhar a wani duniyan daban ba wannan ba yujadu fiha min al-adali wal khairi wal kamal wanda za a samu adalci a can za a samu alkhairi a can za a samu cikakken kammala a can ba irin wannan ba don wannan rayuwa ta wata duniya ba adalci wanda ya kamata ya samu za a gaba ya samu ba wanda bai kamata ya samu ba sai ga abun na wurinsa saboda haka nan ya daduma shine tarkata ya aje dole za a je inda za a bawa wanda ya cancanta za a hanawa wanda ainihin bai cancanta ba saboda haka nan samun wannan rashin adalci a cikin duniya ya nuna mana dole za a samu ne adalci a lahira wal kamal wa sa'ada da cikakken jin daɗi wasu shaqa'i za a tanda wahala a can cikakken wahala in ni'ima ce cikakken ni'ima ce in wahala ce cikakken wahala ma huwa a'azamu abun da yafi girma wa afdalu bi ya fi fita da dayawa bi haitu inna hadhihi alhayata ta inda wannan rayuwa da muke ciki wa ma fiha da abun da yake cikinta min sa'adatin na arziki wa shaqa'in wahala la tumassalu min tilkal ba a kamanta ta da waccan rayuwar cikakkar illa ma tumassalu suratu qasrin sai da yadda ake kwatanta suran gida wata fada min al-qusuri daga manyan gidaje aw hadiqatin min al-hada'iq ko wata gona daga cikin gonakai irin na zamanin nan na mawadata ala qita'atin wanda za a zana sa a takadda warakin qita'atin illan ballan takadda sagirtin irkarama tunda za ka ga ainihin bene da hawa ya kusa ɗari amma zai ka rike shi a takadda guda ɗaya to misali rayuwar lahira an kamanta ta da ta duniya tamkar wannan duniya wani ƙyalle ne ɗan ƙanƙane wanda za a kusanta shi a lahira tunda ba ta kai wurin ajiyan bulalan ko kayan faɗan mai jihadi ɗaya ta ku misali ce kawai sau da kanan wannan kenan dalilai na hankali sai mu je sabon darasi ta turan da ya kamata wannan a ciyar الفصل الحادي عشر كشنا sha ɗaya ɗaya a في kabari wani ainihi. shi kuma yana magana ne akan azabar kabari da ni'imansa Allah ka tsare mu daga na farko ka dasar da mu da na ƙarshe don rahmar yuminul muslim bi anna na'imal kabari wa azabuhu wa su'alal kabari malakai ne fihi haƙƙun wa sidqun mumini ko musulmi musulma na imani da lalle na'i an bi anna na'imal qabri ni'man qabri wa azabuhu wa azabuhu ko azabar qabri wa azabi wa azabuhu da azabar qabri wa su'alal malakain fihi da tambaya na mala'iku biyu a cikin kabarin nan hakkun wa sidqun gaskiya ne kuma tabbas mutum zai fuskanci irin wannan tambaya zai fiskanci waccar azaba kowannan wannan ni'ima wa zalika abin da yasa musulmi da musulma suka yi imani da wannan lil adillatin naqaliyya wal aqaliyatul afiya don wasu hujjoji da ake da su wanda an jiyo su daga Allah wasu daga Allah wasu an jiyo su daga manzon Allah naqali ne sam'iyyai ne haka ba mai baka labari sai wanda ya sani wanda ya halitta wurin shi ba da labari da kuma wanda aka kira shi aka nuna masa manzon Allah kenan bayan su akwai dalilai na hankali wal aqaliya da na hankali wanda hankalinka kanka zai baka wannan al'afiya al'adillatu naqaliya dalilai na hankali ikhbaruhu ta'ala da dalilai ka na wanda nakalo su aka yi babu canji yadda suka zo haka aka faɗi ikhbaruhu ta'ala bidalika labartawansa Allah tabaraka wa ta'ala da azabar kabari kaga nan ke nuna wanda yake shakkan azabar kabari ba ma ya karyata ba kafiri ne saboda haka nan azabar kabari ta tabbata ne da nassin alkur'ani Allah ke walau tara إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق لرأيت أمرا عظيما فزئت ولو ترى يا رسول الله ko ya mukhatab yau da za ka ga da Allah ya sa za ka ga idi ya tawaffan ladina kafarul mala'ika yayin da mala'iku ke karɓan ran kafirai kasa na cikin maganan yakin badar ne inda ainihin su abu sufyan da su wane ne su abu jahal suka zo da fahari da menene su ake cewa jakadan Allah yau da Allah sa kaga yayin da mala'iku ke karban ran kafirai yadribuna wujuhahum wa dabarahum mala'ikun nan na dukan fiskokinsu da bayan wannan kinaya ne irin dukan da ake musu irin dukan kifa ne ba sosai ba duka ne na ladabi ba ta fiska ta gaba ta baya ana wa zuku azabar hari ko ɗanɗani azabar wahala saboda a lokacin nan nan take mala'ikun nan bayan sun gama laga-laga da kafiri ko munafiki an tsintsinka jijiyoyinsa an fatattaka ainihin ƙasa ƙasusuwansa an fitar da ran Ƙiftawa da bismillah za a danka shi a hannun mala'iku sun zo da lifafa baka mai makaki mai tsami mai ɗoyi da babu inasa inda za a ajiye ɗaya a duniya da ainihin ba tare da an fama ta shamaki ba shi da rayuwa ta gagara rayuwa za a tafi a jefa a ciki ɗaukan shi ke da wahala kawai za a wuce da shi jahannama ذلك بما قدمت أيديكم sai wannan saboda ta dalilin abin da hannunku ne yake gabatarwa aikin da kuka yi ne na saddon an sabilillah kun hana tsarin Allah motsawa kun mayar da addinin Allah gargajiya ko kun ce masa kun kira shi gida don ce kun masa dukkan kun ce kuna karni na ashirin na yanzu kun ce musulunci to wannan shine sakamakon zalika bai ma qaddamat aiki, wannan shine abin da hannunku ta rubuta Allahu akbar kuma ayyana take sauka hannunku ne ya ɗauke tsarin Allah ya je har ya ɗauko tsarin gargajiya na yahudu ya mayar a kan tebur aka ci gaba da aiwatar da shi an ɗaukar ko kana so ko ba ka so da shi za a yi maka hukunci saboda kana wanda suka yi wannan aika aika wannan ɗanyen aiki su ji tsoron zuwan su lahira ina abu hal sai labari ina fir'auna sai labari ina karuna ina hamanu ina manyan annabi suka zauna suka yi mulki a duniya ba su ba dalilin wallahi haka kuma za ku zo ku kafin ku su ne a kai yanzu wani na nan kallon kujeran baya da zai da ita ta wuce da lokacin da yake kan kujeran ya tsaya ya wani abun arziki karshen da Allah ya tsare masa abin to bai hakala komai ba ya zo ya wuce ya annan ya zo ya kofi yana abun da ya gabata sau an awakarha an kwashi mutane an tura su inda ake so to wannan ba shi ne farko ba kaga tun daga duniya an fara samun kaskanci an fara samun wahala to gobe kiyama ranar mutuwa a sharri wa akhtar abin da za a yi karo da shi za ce wannan abin da hannunka ne gabatar wa anna Allah laysa bi zallamin lil wa anna Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi zallamin ba azalimi ne ba gabayinsa abunda suka yi ake masu surtul amsal wannan ya nuna mana azabar kabari tunda tun daga lokacin da mutum ya zo mutuwa aka fara dukan shi kaga abun da zai biyo baya in an je kabari a sarro wa akfar da haka ayar ta kasance dalili akan azabar kabari domin tun da duk wanda aka karɓe nasa da duka sannan aka zo da lissafa bayan ana tuzgorin a cikin za su kudin tutere ta kaga cikin azaba take lufafa sai da aka ɗauko ta daga ina daga jahannama mumini ko za a ɗauko lufafan da za a fara fa daga ina daga aljanna kaga tun daga za a gano na aini da ainihin azab daga cikin wannan lufafa a kunsa ran daga lokacin zai fara ɗanɗanon azaba kaga daga nan ya fara shiga azaba ta kabare tun kafin wa qawluhu da zancen Allah da yake walau tara idh zalimuna fi ghamratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum ta ra'aita da za a wa mutum ya gani ya ga mutuwan mutum ɗaya daga cikin kafirai cin abinci da ya gagarin mutum komai na mutum da ya sallama shi zuwa lahira ƙarshen ta maki da ya mace mutum na wasu ga abin tsoro suka faɗi suka yanke jiki suka wuce lahira da Allah ya sa za ka gani kai wanda ake magana da kai kai wanda ke riƙe da minhajul muslim na cikin masallacin nan ko kai da kike jin wannan magana idh zalimuna fi ghamaratil maut lokacin da azzalumai suka kasance cikin magajin mutuwa inna fil maut la saqar mutuwa na da magaji yadda ka san magagin mutumin da aka yi masa duka aka yi masa duka aka ce ko matar kaga ya tafi yayi talau yayi talau jini na kwasan shi to haka mutuwa ta mutuwa tana da magagi Allah ka tsare mu ko da kila mahalata ne sai dai sa'a sun da manzon Allah kan zai ce inna lil mauti la sakara ake na gaban mu yan uwa walau tara idh zalim da Allah fa za ga azalumai fi ghamaratil maut suna cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim bizarbi kenan mala'iku kowa ya miƙe hannunsa da duka sun illa ba a gani suna juya shi suna ta maula da shi suna tattaka shi ana kwaɗan shi da fulaki lokacin ya fara tsallakawa can halittarsa ta daina fatattakewa tunda halitta tana samun cin wacce ta tana da ƙwari sai dai aikata yi tana nan akhriju anfusakum suna gaya musu kamar da malamai ke cewa ainihin nan suna ce musu ku fitar da ranku daga wannan wahala in kuna iyawa ba su ɗo fitar bi bayan sun yi duka sun yi duka suna fitar da ran sannan kuma suna ce musu ku fitar da kanku daga nan ba duniya an ce ku kaza kun ba kana da wurin zuwa to ka fita ka tashi ka gudu magani ku fitar da rayukan al yawma tujzauna azabal hu. a yau za a ɗanɗana muku azaba na wulaƙan yanzu ba a yi komai ba ma ba farawa ne bara a ƙara fatan yau za ku ɗanɗani azaba iri ta wulaƙan bima kuntum ta ala Allah ghayra haqq saboda abin da kuka kasance kuna ta faɗi a bisa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ba gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa kuntum tastakbiruna kun kasance masu girman kai an ayatihi game da ayoyin Allah da an ce muku la ilaha illallah wa tastakbiru ma'ana da an nene ku zuwa wurin tsarin Allah ba furta ta da baki ba tana da sharuɗa bakwai cikin sharuɗan nan akwai aiwatar da tsarin Allah da an ce muku ku zo wurin tsarin Allah ku zo a bi shari'ar Allah sai ku girman kai sai da kun fi karfin haka ko kun je jami'o'i kuna da digirori kuna da masters kuna da doctora doctoratu saboda haka nan ku yanzu za ku yi wa tsarin Allah ma kun ma riga kun masa kwaskwari ma yanzu kun fi karfin ku bi tsarin Allah harfan bi harfin saboda haka nan da an maku nasiha gwamna ne shugaban kafa ne siyaman ne da mun nasiha yanzu fa dole ne ya kamata tunda akwai dama a aiwatar da tsarin Allah ɗari bisa dari ba abin da ya hana akan tastakbirun ko nasiha ba ku karɓar mai gaya muku irin wannan nasiha la Allah ko jira kuke ko wane ne kai da Allah tsora shugabancin ai kai ne ka je ka nemi mai gaya ma gaskiya ka ka dauka zai zo gidanka ba mai zuwa gidanka sai mutumin banza ka dubo tarihin aina Umar bin Abdul Aziz malami ne bi ma'anar kalima zahidi ne bi ma'anar kalima kafin ya zama ainihin shugaba halifa ran da ya zama halifa cikin abokansu waɗanda suke hulɗa malamai ya rubuta wani malami ina cewa kwana biyu yanzu baka zo min ziyara ba kai min siya yake yanzu ba mai kauna ka sai mutum banza duk wanda ka sani a duniya ba a san ka in da mutumin kirki ne ba mai son ka sai mutum banza duk wanda gani ta da kai mutum banza ne to Umar bin Abdullahi ina ga hawa wanda mashhur bisai da ibirki ta duniya a cikin shekara biyu canza wa tarihi ta hiya aka koma dole kawai zuhudu ma ya game ko'ina amma shi ake cewa ba kaunan shi ba mai san shi sai mutumin banza to mu ya za ka yi ba ma mutumin banza ba yanzu banza ke sai za a shiga gidan banza wannan ma bai taɓa yi ba walaƙada ji tumuna furada shi kun zo mana guda guda babu gadi ba abc babu ainihin masu kiwo gaba kiwo baya babu tsaro babu kowa kawai daga kai sai Allah sai kuma mala'ikun Allah sai sabaniya sai wannan ma ku kai damara duniya don wani abu ka tarkata ka bari in dai ba akan daga addinin Allah ba ba ka buɗe ido sai inda ka wulakanta addinin Allah nan kam nan ika mata kai kun baki ka buɗe wuta kai duk abin da za ka iya yin aka taɓa addinin Allah jitumuna furada kama khalaqnakum kaman yadda muka halitta ku awwala marra farkon halittawa wa taraktum ma khawwalnakum gashi nan mun baro kun baro abin da muka ku shugabancin sa wara a zuhurikum a bayan ku ina gidajenku baro su ina motocin ku kun baro su ina kekunan ku kun baro su ina takalmanku duk suna can ina rigunan ku duk suna can ina yan kuɗin da kuka aje duk suna can da wannan munafaba ne ma'aiki ke cewa mutum ba ya da komai sai dukiyarsa mutum kullum yana mali mali dukiya na dukiya ba wanda bai da dukiya yana da ita sai dai ta bayarwa ce wajen daga ne Allah ba mu amma tashi ta bukatun sai na kullum mutum na dukiya na dukiya na mutum ku baya da komai illa abin da yake ya zawayar ko ya ɗinka ya sa ya kashe ko kuma abin da ya sadaka da shi ya zauna kuma hasken lahira ko kuma abin da zai bayar magada amma sauran ba nashi ne ba na magada ne abin da kashi kafa ko kai sadaka shi kaɗai ne rabanka amma sauran kawai gadi kake mai gadi ya mutu shi nan ya karkata ya tafi a sa a abin shi. dan sadakan nan da kake zaka sami shi kashi ka bashi a nan duniya ka shi da fitali riguna an ka mutu nan zaka basu amma dan abin da ka ɗauka ka bayar akan daga addinin Allah ko na taimakawa wannan shi kadai ne zai iya ka a gidan kabarinka a kabarinka wa ma nara ma'akum shufa'a'akum wa ma nara shufa'a'akum ma'akum Ga shi ba mu ga masu ceton naku ba wanda suka tsaya muku ku saki addinin Allah ba komai duk ba ku sawa'un shifa'a na masu gumaka masu ceton gumaka ko wanda suka ɗauki waliyai ko a'a wanda suka ɗauka wata ƙasa za ta kare su a kansu ba tsarin Allah ba komai ƙasa ta tsaya masu su ma shifa'a ne manyan shifa'a ma a sarru don da kwandama mai kabari daga shi sai kabarinsa wa'ancan hadda bindiga suke hadawa alladina za'amtum annahum fikum shuraka wa'annan da kuka ɗauka su din nan shuraka fikum abokan haɗaka ne akan laqad taqatta bainakum gashi yanzu duk komai ya yanke tsakaninku su sun kama gaban kansu kuma kun kama gaban kanku wa dalla ankum ma kuntum tad'umun wa dalla ankum ya bace muku ma kuntum tasumuna abinda kuka kasance kuna tsammani al'an'am wa fi qawlihi sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim wato munafikai ke don sigan ta tafiya ne akan munafikai Allah ta'ala ya wa mu'minai ya ba mu'minai labari za mu yi musu azaba biyu maratai za mu ɗanɗana musu azaban ƙasƙanci a nan duniya duk munafiki sai kaga ya koma koma baya asfala safili na duniya duk ɗagawa mutum da ya ɗaga sama ina fara munafiki na ƙasƙanta da sannan na biyu zai sha azabar mutu'a marasa ne kenan ثم يردون ila أشد العذاب azab sannan ما mafi tsananin azaba a lahira babban azaba kenan da kana za ka ga azaban nan guda uku ce a tauba aya 101 wa fi qawlihi an-naru yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiya wutoci za a dinga gabatar da su a kanta safiya da maraice tun daga safe zuwa ainihin gudu da safe tun daga safe zuwa sha biyu zuwa rana ta je tsaka ko da can babu rana daga can kuma sake ɗaukan wata salon azaba zuwa yammaci haka za su zauna har zuwa ranar tashi alkiyama wa yawmal taqumu sa'a ranar da ake ta da alkiyama hatta a da fir'auna a al'azab ko shi da jama'an fir'auna mafi tsananin azaba wannan magana akan jama'an fir'auna don haka nan duk wanda ya aiki irin na fir'auna da abun ba zai tsaya akan gwamnatin fir'auna kadai ba tunda an ce ne adkhilu ala fir'auna ku shigar da gwamnatin fir'auna mafi tsananin wahala haka duk wata gwamnati ma da ta kama da irinta gwamnati da tawaganta ashad al-azab ghafiri aya ta shida wa fi qawlihi yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli الثابت في الحياة الدنيا wa الآخرة ويذل الله الظالمين wa yaf'alu Allahu ya yasha Allah na tabbatar da amsa ga waɗanda suka gaskata Allah tabaraka wa ta'ala bil qawli thabit da zance tsayayye tabbatacce fil hayata duniya a wannan rayuwa ta duniya yadda suka tsaya tsayin daka da aƙida a duniya to haka kan lahira duk tuntuɓarsu da za a yi duk matsawa za a yi a kaɗa a raya suna nan kan aƙida su ba za su bari ba a lahira wa fil akhirah haka na cikin lahira fil hayatid dunya haka na wa fil akhirah lahira ma haka wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah zai batar da azzalumai ya mantar da su ya rikitar da su wajen mukabala in aka zo interview tunda wannan ina magana ainihin tambaya ce ta kabari ana zuwa ana tambayan munafiki ana tambaya azzalumi ko da ya yi irin wani bi babu ikhlasi a ciki to babu shakka zai biya birki ke biya biya dame ya rasa inda ya saka wa ya fa'alullahu ma ya sha Allah na aikata abin da yake son aikatawa Ibrahim ayata 27 إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك labar sawan jakadan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi bizalika da cewar ainihin da azabar kabari sai qawlihi innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'a li'alihim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani lahu annabi ce lalle bawa wannan ya haɗa baiwa idza wudi'a fi qabrihi in an sanya shi a kabarinsa an kawo itatuwa an shimfiɗa an kawo yayi an tussoshe an kawo ƙasa an maida ‘yan uwa da suka binne sun yi abin da za su iya yi sun faffaɗe Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa nan fa magana sai an riga an yi an karɓa ko ba karɓa ba oho abin da ɗan adam zai iya yi kenan wata walla wa ashabu sahabbansa kowa ya juya abokansa da suka zo suka rako shi kowa ya juya ya nufi gidansa la ilaha illa mutum ya kai yana kansa a wannan lokacin ko anguwa kuka je kuka yi tafiya zuwa wani gari kuka tafi ku goma duk tara su dawo gida su balo ta sai ka ji daban a ce garin ku ɗaya su je ta ce kai sai ka ƙara kwana biyu ko kwana uku dole kai ta kallon su har su ɓace za ka je ka same su wannan kun rabu ke nan sun lokacin da aka je aka binne mutum ka kaddara yau da kai aka je aka bari muskila na ya za ku ta faru an taho an baro ka shi ke nan sai dai wanda ya sake mutu ya zo ya same ka me suke ji wani hali ake ciki Allah fa'ala wannan mutum wa innahu la yasma'u qar'a alihi yana jin rikici rikici rikici na takalma ɗayan da suka tafi ɗina ana jin babu daman magana atahu malakani fa ya koyi dani kaɗan mala'iku biyu za su duro masa sai su fada daga shi sai su sun su ne bai jinsin ka ba yaya wacce sifa za su zo wacce sifa za su zo bayanai na nuna in kafiri ne za su zo masa da mummuna sifa leɓin ɗaya ainihin na ya kusa kai ainihin cibiyarsa za su so suna karta ƙasa in ya bubbuga leɓe sai sharɓa da ƙasa kafin ma magana tukuna ido suna hayaƙi da hancinsa haka nan za su zo iya kallon ka su ne don Allah zai buɗe wa mutum wurin yadda iya kallon sa kan suna shi kaɗai a tsakiya tsut sannan za su fara cewa za su fara ainihin masa magana ya ya ba ya ya ba kuma tambayar nan za su ɗauki lokaci akwai bayan Allah an ce tambayar su ba su ɗaukar mintuna kowa duniya ka ga mutum ya shiga intabi ya samu awa ɗaya zai wahala ɗauki shi aiki amma mutum ina shiga aka ga ya fita za a yi masa tsammani alkhairi amma duk wanda aka sun sashi a gaba ya daɗe akwai wanda za a tambaye shi wuri akwai wanda za a kwana uku ana tambaye shi akwai wanda za a kwana bakwai ana tambaye shi akwai wanda za a kai arba'in ana tambaye shi duk ka sa za a tarkata wajibi a ɗauko wannan fayil ka kare kanka daga gare lokacin da ka aikata ka ba a bai ka san shi wannan gwamnati maganin ka ta amsa wani ka manta aikin ta kai gaddama a ɗauko wata wurin ƙafa ta yi shaida inda ya aikata yi shaida me gaba ka ta yi shaida sai mutum ya tabbatar da duk abin da ya aika sai ko ida ne fa ya kula ni la ala sabi za su ce masa ma kunta kulu fi hadha rajul me kake faɗi a wannan akan wannan mutum ana nufin li muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa amma al-mu'min amma kaga bai imani wannan kaga rukuni balli na biyu kenan da sha mai imani da sharɗin imani ya yi kalmar shahada da imaninsa fa Kulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na tabbatar bawa ne na Allah ba Allah ne wanda ake bautawa ba wa rasuluhu jakadansa ne kun ga shi ne ake fassara ainihin shaidawa babu wannan Muhammadu bawan Allah ne طاعته فيما أمره واجتنابه فيما نهى عنه وزجره وألا يعبد الله إلا بما شرع يما شكك طاعة أدك أبو الله فإيه أنكو باكا وانتنك يأيكي kaga daga nan zaka fara dubawa da gaske kayi tamfizin wannan da ƙauracewa duk abin da ya hana shin gaske ne ka abin da ya hana tukuna har sannan mutum kaɗi aikata komai sai yadda ya tsara to in mutum ya samu wannan sifa guda uku zai iya faɗin wannan kalma tun da ka kuma ta fayo lahu zalimi su a zalimi wanda suka cuci kansu suka saki manzon Allah ma'ana suka kyale shi amma har mutum ya aikata a takaice wa'annan abubuwa guda uku ya bi shi a duk abin da ya bar duk abin da ya tsawatar kuma bai aikata wani abu ba sai ta yadda manzon Allah ya tsara to zai samu daman cewar ashadu annahu abdullahi wa rasuluhu domin maganan shi zai tabbatar da aikinsa ne in ya zama babu aiki ba zai iya ba فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من jami'a. Ka duba كذوب ذو ka. minan nari daga wuta nan take za ga an buɗe masa jahannam ya dinga ga wuta wani na hawa sashi sashi na cin sashi ana buɗe wutan har ta ga kurkuku inda za a ɗaure shi da safarinsa da irin mala'ikun da za su yi masa azaba duk su a suna jiran isowar ah. sai ya haɗa guda hudu tukuna zai iya shigowa cikin nan فيقولان له زاس مسا ما كنت تقول في هذا الرجل me ka kasance kana faɗi akan wannan mutum sai kulu la adri faɗan gaba ɗaya komai zai ɓace masa ƙarshe ke ban sani wannan mutum kuntu aqulu ma ya yaqulu nas na kasance ina faɗin abin da mutane ke faɗi a can ma ya ɗauka falsafarsa za ta fitar ta shi kamar irin yadda yanzu rayuwa yanzu mutum gani yake zai iya rayuwa da munafuci wannan ya zo ishe masa dama kai nake jira in ya sadu da wancan ce ai kai ne dama abokin tafiya wancan ɗora shi kawai ne wallahi ka ɗora kanka ka ɗora kanka dole mutum ya kasance kai kiɗe bai tsoron kowa sai Allah da ya halitta shi babu mai wuta ba mai aljanna sai Allah saboda haka nan a can ma sai ituno wata hikima yake na kasance ina faɗin abin da mutane ke faɗi cikin mutane akwai mai ƙaryata akwai mai yin kaza fayuqalu lahu sai a ce masa la ta wala talai. a tafi dai baka sani ba ba wanda ka bi tara babu wanda ka bi wa yudrabu bi matariqa min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uhu man yalihi ghayra thaqalain daga nan a irka masa wata guduma tun lahira mala'iku da guduma suke duka saboda halitta can ta barzaku an canza ta a tsirka masa guduma min hadidin ta ƙarfe darbatan irin wani dukan da ba a san irinsa ba sai Allah kawai ya san shi fayasai husaiha ya yi kwalala ya yi ihu ya yi kururuwa kururuwa da ba ta da amfani ya sma'uhu man yalihi duk wanda ke kusa da wurin yana jin kara kamar yadda wanda ya taɓa bakontan kurkuku ko kila wani wuri inda ake ladabtar da mutane ka ji kila ana fitar da mutane da ra da dare in dare ya tsala wajen karfe ɗaya ko wajen karfe biyu guda guda ka ji ana ta kuroto suna ta kowa iri iri wancan na kowa wannan na kowa a fitar da wannan a karya a fitar da wancan a fafa wani ma fitar da shi za a lokacin za ka shi wanda ya makotanci wurin haka za ka ji ana mutane guda guda to haka kabari yake wato misali duniya irin misali lahira ka za ka ji ainihin haka dai ka taba jin haka ka ji wani na kuka ana duka ana takawa ana menene yana tun yana kuka da karfi waye gari ka biya duniya kuma kuka ɗan kaɗan wani ya wuce lahira a haka wani kuma sai gobe to hakan nan masu makabarta suke ci in aka kawo mutum ana kawo shi ɗin nan a gama munafuki aka kawo shi haka nan za a fara ainihin kilashi ya dinga kururuwa duk wanda ke gefen wuri na ci wa fi qawlihi sallallahu alaihi idza mata adukum urida alaihi maq'adahu bil gadati wal ashi in ɗayan ku ya rasu ana gabatar da mazauninsa a gare shi da sassafe da yammaci fa in kana min ahlil janna idan yana daga cikin yan aljanna fa min ahlil janna yana daga yan aljanna wa in kana min ahlin nar in yana daga cikin yan wuta fa min ahlin nar yana daga cikin yan wuta fa yuqalu lahu lokacin da aka zo aka nuna masa a dinga cewa hada maq'adaka hatta yab'athaka Allah ila yawm al-qiyamah in an nuna wa dan wuta wurin zamansa a ce wannan ne wurin zaman ka har Allah ya tayar da kai zuwa tashin alkiyama ita roƙon Allah Allah kakkata da kiyama Allah kakkata da kiyama don kada in koma wahalar da ta fita nan dan aljanna in ya leƙa ya gaurin zamansa zai fara cewa ya Allah kata da kiyama Allah kata da kiyama ga mata na can na ga iyalai na ina gani ga miji na can na kallo aljanna wa fi qawlihi azancansa sallallahu alaihi sallam fi du'a'ihi اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المهايا والممات ومن فتنة المسيح الدجال من يتبت الدعزة بكبر يا الله انا نيما سألين كده غازة بكبر انا نيما فتو منظر الله كمان كده كده بمنظر الله بقى إبا بي أولا ومن عذاب النار الله تطلين دقى عذاب الله تطلين دقى عذاب إن عذابها كان غرامة wa min fitnatil mahya wal mamati haka daga fitina rayuwa da fitina irin na mutuwa wa min fitnatil masihid dajjal daga fitinar masihid masihid dajjal wa fi qawlihi haka zancensa lamma marra bi qabrayn fa qala da ya wuce makabarta guda biyu an yake cewa innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min fi bala أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ce innahuma yu'azzaban ana yi masu azaba azaba ake masu kuma yu'azzabani fi kabiri ba a yi musu azaba a babban abu a ganin jama'a ko kuma a lokacin labari bai zo masa ba kamar yadda fassara iri ta aka ta magana kai ana musu azaba azaba ba ma wani babban laifi ne ba ina mai babban laifi sun makala bala sannan ce i babban laifi ne amma ahaduhuma kaga ɗayan na fa abin da ne ba yawo ike da baza jita jita duk mutumin da yake aikinsa baza jita jita to kazalika Allah a yi masa albishir ta harshen manzon Allah sai an babbaka kabarinsa da wuta la'alla wanda zai je karatu ya ibi karatu kila ya je ya ɗauki shi sharri ike nema ya ɗauka ya baza ya tafi na can ma ya ebo sharri ya baza wanda aikinsa kullum albishir ya sharri namima kenan wanda ike mai sauƙi aikatawa mai sharri ala sama tunda tabbas hadisi ingantacce ne manzon Allah ya ce ɗaya su ya ma ji azabar wannan babu kokanto ana musu azaba ba kuma kan wani abu ne ba ɗaya aikinsa haɗa rikici ya ɗau magana daga wannan anguwa ya kai ta wancan anguwa ya ɗebi magana daga wannan gari ya kai ta wancan gari kuma duk abin da ike nema fitina ta tashi sakamakon haɗa faɗa da idin gari sakamakon neman bala'i ya kunu da yake yi haka Allah ya masa alkawari zai babbaka shi a kabarinsa saboda ya abin namima harfan bi harfi wa amma al amma ɗayan fakana la yastatir min bauli bai ɓoyewa daga fitsarinsa a ko ina fitsari yake ta ku duba bahaushe akalla za ka samu a makin da za ka sai ka ga masallaci ya ba ɗaya babu wurin bayuka ka je bakin kasuwar bahaushe ka ga abin tsiraici ma ba wani abu ne ba kowa kawai sai ya kware ya biya bukata shi in ka doso shi sai sun koya wai da bai ganka ba kai ma baka gan shi ba shi kasuwanni kai ka ce ba su karanta wannan hadisi ba karatun ba ba za mu samu ladar da karatu ba sai mun aiki ba ba matsuwa iya ba ba kai ga kan ma ka ga mutum ga bayi ya kwammace ya yi tsirara a baina jama'a saboda sabu an saba da rashin kunya za a ce ne ko da rashin mutunci mutum bai da mutunci mutuncin ya zube gaba ɗaya na kallon bayi shi ya ɗebi ruwa ya shiga bayi wannan ya zama kaman an ɓata lokaci ko bai waye ba ya kwammace ya yi fayau a daji duniya na kallon shi ubangiji ta baraka wata ala ya rufa maku asiri ya za ku tona kanku asiri hatta inda asirin ke tone ya kamata san yadda za a yi inda za a yi masallaci to kwa tabbatar da an yi bayi. an yi bayuka wadatattu ta inda a fitar daga cikin wannan hadisi ya tafi duk wanda ikan yi fitsari a kan titi ko ya yaye jikinsa ya yi kashi ana ganinsa to wannan mutum Allah ya alkawari manzo Allah ya ji ma irin azabar da ake musu tukuna ba ma magana alkawari ba ta tabbata waka saboda haka nan ko dai mutum ya tuba ko ya ci gaba da shi yana sauri duk inda aka yi da sauri saurin me kake saurin za ka yi shiga saurin ka shiga wahala saboda haka nan wannan al'amari kenan sai nan ba ta uku imanul balayin imanin miliyoyi min al'ulama ina malamai والصالحين da salihai wal mu'minina da mu'minai min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam na al'umma manzon Allah wa min umamin ukhra sabaqat da ma sauran al'ummu da suka gabata wanda suke na annabawan da suka gabata duk sun yi imani da azabar kabari kai kaɗai don ka karanta zilanci, ka ce babu azabar kabari ko sauraron ka ma yi mai hankali bai ma sauraron ka ba a ma sa ka alisafi Allah ya faɗi manzon Allah ya faɗi mominai na duniya na al'ummar manzon Allah sun bi sauran muminai na al'ummun da suka zo ma kafin zuwan manzon Allah duk su tafi akan haka azabar kabari mutawatira ce kai kaɗai don yahudu sun zugo ka sun turo ka cikin jama'a ka ce babu azabar kabari ai ko ba ka lissafi ba ai a tsaya a da ma da raddi ma ni na gabata lokaci ne tunda da inda za mu je akwai ayyuka a mu da dama ba dole bane ba la ikraha fi din ba hukuma muke ba ballantana a ce in an samu karkatacce sai an dawo da shi kan hanya da tsaya in ba a dawo da shi ba za a tambaye mu saboda haka ne ce zai zo mukabala da kai zan zo tabbatar maka babu za ba kawai ce ka tabbatarwa da kanka ni na karanta na gamsu da abin da Allah ya faɗi na gamsu da abin da manzon Allah ya faɗi na yadda da abin da magabata suka yadda da shi na bayin Allah na ƙorona mufaddala na yarda da duk abin da al'umman musulmai tun adamu zuwa annabi muhammad suka faru suka rankaya suka tafi a kai zan bi su su zan bi kai kaɗai ban bin falsafar ka kaje ka bi taka in kun kai nawa ku je ku bi abin kuma wanda bai yarda da azabar kabari ba gaskiya ba yadda za a bi shi sallah don ya karya akida ba a auren shi mace ba za ta aure shi ba ba ka wadan matar da ba yarda da azabar kabari ba don hira ce wanda bai yi da azaba kabari ba shi kansa kahiri ne bai yiwa a babu aure ku tsakanin musulmi da kafiri ba a hulɗa da shi sai dai hulɗa irin yadda za a hulɗa da kahiri shi ne kayya ta haɗa ku a kasuwa ba zai mutu a je jeda ballantana a ce wata hada-hada ta same shi a gidan shi a ganka a gidan haka kai ma nafsu shi ne tunda lokaci yayi da mutum zai daina mujamala babu wata mujamala kuma dole a isar da kiran a ko'ina don a san ka ka bayyana kanka ka bayyana ka, ko kiran ka mutum ya san waye yake kira saboda haka nan ga ka ko baka yadda da wanda bai yadda da haka ba saboda haka na sabbi azabil kabari da azabar kabari wa na'imihi da ne'imansa wa kullun dukkan wa'annan miliyoyin malamai miliyoyin salihai miziliyoyin mumine daga al'umma manzon Allah sannan da ainihin dubbannin al'ummomin da suka gabata sun yi imani da azabar kabari da ni'imarsa wa kullu ma ruwi fi sha'ani da duk abun da aka rawaito game da harkan azabar wa'annan su ne dalilai guda uku saboda kana kuma iya dalili abun da ake bukata kenan kaga wannan ijma'i ne kenan can qaulullahi nan aqwalu rasulillahi wannan ijma'ul ummah kuma yake nema fa ma za ba da alhaq illa dhalal saboda kana ba abin da irage yanzu mutum ya tsaya ya tattalin abin da zai kare shi daga wannan azaba manzo na ce fattaqun nara walau bi shikki tamra saboda haka nan sai ayi musabaka bayan karatu rabtin karatu din a tsaya yi aiki kowannen mu namiji ko mace sai duba mai ya gabatar don wannan rana rana na ta farko ta shiga kabari ta kuna tun da kila wa'ancan ayyuka mun yi na lahira an yi kaza na lahira an yi kaza ka tsaya ka tuna da kanka mai ka taɓa tattala musamman don tsira daga wannan akwai hadisai da dama na falalan ayyukan abin da ya shafi wajen magana azabar kabari babu lokaci na ambatonsu su don ba magana su muke ba muna magana kai tsaye ne abin da ake magana ana ce duk mutumin da ya haskaka masallaci duk mutumin da ya haskaka masallaci Allah ya yi alkawarin haskakan abarinsa saboda haka nan kaga mutum ya duba wani masallaci da gina ya kai musu wuta tun da yanzu wuta ake kaiwa Allah ba shi kila masallacin ƙauye ne ka sai garwa ko galan ɗin kanan zurka kai sannan wannan azaba ta kabari ‘ya'ya na iya ‘yanto iyayensu ba in mutum ya riga ya shiga wannan wahala ba abin da zai fitar da shi don zai iya samun han musulmi ba ya lalle kafiri ba wanda zai ɗanɗana kafin a fitar da shi a lahira wata an kanci akwai hadisin da ke nuna mu akwai iyayen da wata rana kullum ana yi musu azaba wata rana sai ta zo ta tsaya azabar ba ta yi shiga ba ba ta taɓa su yau mun ji shiru sauran makota dai ana ta wayyo wayyo wayyo wayyo lokacin azaba su tasu ta tsaya ta sai Allah ya aiko da cewar ‘ya'yanka ne ko ɗanka ne ya sadaukan maka da kasa alherin da ya aikata shi ne albarkar yake zuwa maka haka yake zuwa maka haka da wannan munasaba ya kamata mu dinga tunawa da iyayen tuna su hisa ke son ziyartar waɗanda sun riga sun mutu na raye da abin da za a tuna da su daban amma musamman wannan kafa wanda suka riga suka mutu da kakanni saboda su kansu su san sun aiki ɗaya na ƙwarai alherin ya je ya dinga samun su inda suna raye mutum zai ji daɗi je ga kakan shi je yi kyautata masa da abin da zai kyautata masa to a lahira da abin da mutum zai kyautata masa za ka iya ainihin yi masa sadaka ma ba sadakar bahaushe ba sadakar gumba sadakar kwasai bisa sadaka ya kamata kai musu abu mai rai mun ga irin yadda sahabbai sukan yi ka dubi ainihin sa'adu ne sa'adu bin abi waqqas yake cewa mata ta rasu ya rasulullah ta yi mutuwan fuju'a tsammani na da ta yi magana ya rasulullah da ta yi sadaka shin in na mata sadaka zai imfane ta manzo Allah ce eh, yi to yankin gona fa ina da wata gona bilhari make ma ke ce na bayar da ita Allah ya kai ladan zuwa gaba ba. to irin wannan shi ne mutum zai iya taimakawa iyayensa kai kana raye tun daga nan kana ya daukan mataki ka fara aikata kaba aikata kaba ba mamaki tunawa da iyayenka domin in kai kai da ba za ka kai labari ba ka tuna da iyayenka kai ma Allah zai kawo mai tunawa da iyayenka saboda haka nan mutum baya da wani abu sai abin da ya aikata dan shi aikinsa ne duk abin da dan shi ya aikata masa ladan zai je same shi da Allah tona musu rijiya kai ne a'a wani fili kasa ya kafa kace nan filin ka hubusantar da shi ga mahaifinka da mahaifiyarka ko da menene ɗinka duk wannan ka taimaka kuma Allah ta'ala bai barin ka ka lalace la'alla ta dalilin wannan ko da wasu ayyuka na ibada na baka wahala idan ubangiji ya karbi aikin ka ya shiryar da kai yake duk sauran aiki ba zai dinga maka wahala kuma sai ka dinga ganin don Allah bai karba yi warware har Allah ya rubuta ka cikin waɗanda aka karba to ka gyaru kenan za ka za ka ci gaba da tafiya kana gyarawa kana ta gyara to baka san ta ina ne ba ta aiki wa kanka ne ko ta aiki wa iyayenka ne ko ta taimakon ɗan uwanka ne duka wannan mutum zai iya buɗe hannayen taimakonsa ka yi naka ka yi na iyayenka iya gurgudan karfin ka da Allah ya ware maka har fatan Allah ta'ala ya datar da mu in dacewa aka same ta kenan mutum ya tsallake al'adilatul aqaliyya hujjoji na hankali waɗanda suka tabbatar da azabar kabari wanda ba mu da bukatar da su ma da samu wa'ancan dalilai sun gamsar da mu imanul abdu billahi wa mala'ikatihi wal yawmil akhiri يستلزم imanuhu بعذاب القبر ونعيمه إيمان باوى Imanin bawa da da Allah, gaskata mala'iku da gaskata ranan ƙarshe yana tilastar da imani da azabar kabari da imani da neman kabari azabar kabari ko ni'imarsa don ba su da bambanci duk gaibi ne wa bi kulli ma yajri fihi da duk abun da yake gudanawa a kabarin nan idil kullu min al domin duk wani a boye saboda haka nan kaga ka duba hujjar da wancan saka bayar hujja ta banza wai sun buɗe kabarin ba su ga azaba ba saboda haka nan ba ta kenan to sun yaya sama sun ga babu akwai Allah ko babu an ba kasan basira ba ga mala'iku na tare da su sun duba sun gani faman amana bil ba'dhi wanda imani da sashi irin Allah da mala'iku da ranar ƙarshe lazimahu akalan ya wajabtan masa a hankalci al'imanu bil ba'd al akhar yi gaskata sauran sashen da ya rage kabari azabul qabri aw na'imuhu azabar qabari bata kasance ba ko ni'iman qabari aw ma yaqa'u fihi min su'alil malakai ko abun da zai auku a kabarin na tambayan mala'iku biyu min mayan al-aql abun da hankali kan iya korewa aw ruhu ko ya kore shi balil aqal sari kai hankali kubutacce wanda bai gurbata ba in dai ba cusawa mutum akai ba ya ruhu yana tabbatar da shi duk wanda kaga yana shakka babu shakka wani ne cusa masa wa yashhadu lahu yana shaida gare shi الثالث رقم نشد نحنك عقوق أنا عقوق إن النائم قد يرى الرؤيا مما يسر له فيتلذذ بها وينعم بتأثيرها في نفسه mai mafarki kadayarar ru'uya yakan yi mafarkin mafarki mimma ya suru lahu abun da kan faranta masa rai kan farin ciki fa ya talazzazu biha ya ji daɗi da wannan mafarkin wa ya na'amu ya ni'imtu bi ta'asiri hafi nafsi da tasirin mafarkin na arasa al'amru alladhi yahzinu lahu al'amarin da zai bata masa au ya asifu ko ya bashi haushi in huwa sai kazan ya farka ya ganshi kan tagariya ya kan gare shi da yana cikin wata ni'ima ko a ko dai a aljanna ko a wani wuri dai da yake bukata ya gan shi maya maya a ciki kwatsam ya waye gari ma lai bude da ya gan shi tinki akan garan shi akan tabar mashi abin da kan bashi haushi har mutum kan yi mafarki wani lokaci wani in yi mafarkin ya kwanta ko Allah zai sa ya kara wannan mafarkin ya sake rufe idansa ko Allah ya sake samu wannan mafarkin din kama annahu qad yara ar-ru'ya kama annahu kamar yadda shi kad yara ru'ya yakan mafarki mafarki mimma ya wanda yake ki fa yasta'ulaha wa yagtam yayi bakin ciki ga mafarkin din yaji haushin mafarkin al'amru alladhi yaj'aluhu al'amarin yakan kai shi da cewar yahmadu man ay kaza ya gode wanda ya tada shi bai kaunar ya sake wannan bacci yana ya tashi ma ya koma biyo don kai sake wannan farke har ta kai gobe dinga dan kai sake kwanta bacci ƙara wannan mafarkin nan aikata law anna shakhsan aikahu da wani ya zo ya farkar da shi fa hada na'imu na farko kenan wannan ni'ima da mai farki ya samu awil azabu ko wannan azaba fin naumi a bacci ya jari ala ruh gudanawa yake akan ruhinsa Hakikatan. wata ta'assara bihi haƙiƙan azaban ko ni'ima yana gudanar ne karan mutum yakan kuma tasirantu da shi wa huwa ghairu mahsusin ai ba gan shi ba da ido azaban ko neman ba a ji shi da kunne ba in magana ne ba a ɗanɗane shi ban abinci ne sannan ba a ji sa ban ƙanshin ne kuma ba ji ji ɗininsa ba ko sanyinsa ba an taɓa shi tunda ba ganshi ba gairu mahsus kuma gashi gaskiya ne wala mu mushahidin lana kuma bai kasance gananne a gare mu ba wala yunkiru ahadu ba wanda ya sai gaddama wannan ko da ukahiri ne shi ko mulhidi ne fa kaifa yunkau idan azabul qabr to ta wacce hujja za a yi gaddaman azaban kabari aw na'imu ko ni'imasa dan ba gan shi ba wa huwa nadhiruhu tamaman bi tamami dan uwan wannan ne kalma da kalma daidai da daidai الفصل الثاني هذا نعم هنا بفعل لو ايه ايه يدقى كي إليه ورفع يدقى كنفه tutan yabo na hannu na ranar tashin alƙiyama tuta yuqirru yana tabbatar da shi minal ikirar iqrar eh mun shi wancan yana da bukatan dogon bayan al-qada wal qadar ba eh dujjal in an gyara ran nan kai kan ba gyara ba ya turdu wadda asharatu ayatin ko wadda khanun ban dujjal wadda khanun ba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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ni abin da zan magana a kai shine sadaukarwa don Allah saboda a daidai wannan lokaci babu abin da musulmi suke bukata face su bayar da rayukansu da dukiyarsu da lokacinsu da komai nasu domin mu ga kalimatu shahada ta samu tabbata a bankasa wannan shine kwanduwa ta addinin musulunci kuma shi ne abin da musulmi ya suka rasa a wannan lokacin a wannan zamanin a wannan yanayin wanda ya jawo kaskanci da ci baya da reni da kafiran duniya suke wa musulmi saboda sun ƙi su bayar da komai nasu ga addinin Allah in banda Allah cikin ikonsa ya sa wasu kaɗan daga cikin musulmi sun tashi sun yi aiki da wannan ayoyi da suke kira zuwa ga sallama wa Allah da siyar wa Allah da tayin da Allah ya suka sallama da yanzu addinin musulunci babu shi a doron ƙasa da irin wannan ana buƙatar musulmi su zamo da masu kuɗinsu da masu mulkinsu da manyan ma'aikatansu na tsaro na kowane ɓangare su zamo cewa su mai da addinin musulunci zama ne aikin yi a gurinsu kuma ya zama za su iya ba da farashin aikinsu da makamansu da dukiyarsu da lokacinsu wajen tabbatar da wannan addini na musulunci wanda babu wani addini na gaskiya a duniya in ba shi ba. babu wata hanyar shiga aljanna in ba wannan addinin na musulunci ba don haka wannan shine abin da za mu tattauna a kai a ɗan mintunan da suka rage na san yan uwa sun yi haƙuri suna zaune a nan tun safe saboda sadaukarwa wannan wani ɓangare ne shi ma daga cikin sadaukarwa Allah subhanahu wa ta'ala bayan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun yi hijira sun koma Madina sai saukar da aya yake cewa am hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah ta'ala ya ce kuna sa rai haka kawai sai a buɗe muku aljanna ku shiga tun abin da ya samu wanda suka gabace ku kuma bai same ku ba sai Allah ya fassara abin da ya same su din yace zumul ba'sa'u tsanance tsanance ya shafe su wabbarra da cututtuka iri iri da suka ji la tublawunna amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min ajli al-umur Allah yake sai an jarabce ku cikin dukiyarku sai an jarabce ku cikin kawunanku sai kuma kun ji maganganu baƙaƙe daga waɗanda suke kin Allah da manzansa azan kasira cutarwa mai yawa wa in tasbiru wa tattaqu in kuka yi hakuri akan gaskiya kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmil umur to Allah yace masadhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu an girgiza su hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah har manzo daga cikin manzannin Allah da wanda suka imani tare da shi suna cewa mata nasrullah saboda tsanani yayi tsanani irin wannan jarabawa Allah wa sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama inda yake cewa ya ayyuhallazina amanu kuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وبما يعملون بصيرا إذ جاءتكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا bayan lokacin da rundunar kafirai suka yi taro suka gayyaci ƙasa ƙasa kamar da amerika take yanzu a gayyaci ƙasa ƙasa za a murƙushe wata ƙasa ta musulmi suka zo za su murƙushe daular musulunci ta madina Allah yake cewa ya ku masu imani ku tuna ni'imar da Allah ya muku lokacin da runduna ta zo muku sai Allah ya aika mata da iska da wata runduna wacce ba kwa ganin ta Allah abin da suke aikatawa yana gani ko kuma ku abin da kuke aikatawa na yin katanga domin ku tsare kanku daga waɗannan makiya Allah yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi damara ya ɗauki duwatsu guda uku ya ɗaure a cikin sa kwana uku ba wanda ya ci abinci babu sahabin da ya ci abinci kwana uku tur awa nawa kenan saba'in da biyu ba wanda ya sa ruwa a bakinsa saboda tsabar yunwa mutum sai ya ɗauki dutse ya daure a sa haka aka yi wannan rami wanda ake kiransa ahzab ko kuma yakin gwalalo annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa da diga da shebur da kwano yake yin aiki sahabbai suka tuɗe wani sahabi ya ce to ya za a yi mu ban manzon Allah ba abinci in mu za mu iya haƙura ba za mu ci ba to ya kamata mu ciyar da manzon Allah ya je ya samu matarsa ummu salama ya ce ki yi abinci ko kakane wanda manzon Allah zai ta ce abin da ya rage min a gida na abinci da ya isa a yi gurasa biyu ko uku ba ya ce to ki za mu dabara mu turo manzon Allah shi ya ci mu haƙura shi ne aka yi abincin aka turo cewa a zo a raɗa wa manzon Allah cewa ga abinci can amma ba zai ishi rundunar da suke aiki ba shi kadai ake bukata ya zo ya ci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kakku sake cikin yadda kan murhu ina sahabbai ma'aikata suka ce ga mu ce kowa ya tashi mu tafi gidan wato abin wato Abu Talha akwai abinci ana zuwa manzon Allah ya yi addu'a a cikin tukunyar Allah ya saka mu'jiza duk rundunar da suke gurin sai da suka ci abincin nan suka koki kuma abincin bai kare ba akwai sahabin da yake mun fita yaki awa 24 da hudu biyu daya yace saboda tsabar ma wahala in an baka dabinan ba za ka cinye ba za ka saka shi a baki ne kana tsotso ka dinga tsotsa kana tsotsa kana tsotsa in ka gama sai a baka ruwa kofi daya ba za a ƙara neman ka da abinci ba sai bayan awa 24 yace sai da ta kai idan muka yi tsugunno yadda kashin mu yake fita sai ka ɗauka kashin dabbobi ne haka yake fita wato ainihin wato a dudunkule saboda ganyen bishiya muka dinga ci saboda mu je mu yada addinin Allah to irin wannan sadaukarwa wanda Allah da kansa iya je su yace Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطعه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah i wasafa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da cewa Muhammadu manzon Allah ne ko an so ko an ki ko an karba ko ba a karba ba ko an rubuta ko ba a rubuta ba ko an goge ko an rubuta Allah ya yarda ya tabbatar a cikin littafinsa Muhammadu manzonsa ne ba ja da baya zina ma'ahu wanda suke tare da su sai Allah ya ba su siffofi guda hudu yace ashidda'u alal kuffari masu za wa kafiran lokacin su ne ba yadda za a ambaci sunan sahabi sai hanta cikin in ta kada saboda izza da girma da guwaya da ɗaukaka da sanin ya kamata wannan yasa ba a rera su in an faɗi sunan su. hanta cikin kafirai kadawa take yi saboda Allah ya wasafa su da ashidda'u alal kuffar amma a tsakaninku ruhama'u bainahu yace tarahum zaka gansu ruk'an sujjadar a kowane hali ruku'u suke kawai suna sujjada fi ma hum fi wujuhihim min athar sujud sujud da ganin fuskar su kasan masallata ne zalika masaluhum fit tawrati dukkan bayahudan da yake duniya wanda ya imani da at an faɗi siffofin sahabban manzon Allah a cikin attaura Daka idan ba yahudi ya faɗi mummunan magana ga sahabban annabi ya kafircewa attaura ya zama kafiri akan kafiri ya daɗa kafircewa kenan wa masaluhum fil injili haka Allah yake haka na kamanta su da wannan siffa a cikin injila Daka duk wanda ya kiristan da ya faɗi mummunan magana ga sahabban annabi ya kafircewa ma injila da aka ya zama kafiri akan kafircin da yake da shi a da ya zama kafir kafir namijin kafiri to wannan shine abin da Allah ya faɗa da a taura injila qur'ani ta tabbatar da martaba da daraja na waɗannan mutane da suka ba da ransu da dukiyarsu da lokacinsu suka yi layya da duk abin da suka mallaka sai da suka ga kalimatullahi al-ulya wa kalimatul kuf hiya sufla su ne waɗanda manzon Allah in zai tura su yaƙi ya san ba za su dawo ba saboda Allah ya masa yayi masa ainihin wato wahayi ya nuna masa cewa komandojin da zaka nada duk za su mutu yace jagoran yaki na farko shine Zaid bin Harisa idan yayi shahada kar ku dawo gida ku ci gaba da yaki ku sa Ja'far bin Abi Talib yayan sayyidina Ali ne wasu ɗaya ubansu ɗaya yace shi ma an yayi shahada kar ku dawo gida ku sa wani ku sa Abdullahi bin Rawaha idan ya yi shahada kar ku dawo ku zaɓi wani ya ci gaba da yaƙi sai an ga bayan kafirci wani bai huda yana jin wannan yake duk waɗanda ya lissafa ɗin za su shahada don annabi ne ana ku zuwa filin daga aka tarar da rundunar kusan dubu ɗari da hamsin sahabban ko ba su wuce dubu uku ba haka suka fito aka yi ta gwabzawa aka yi ta gwabzawa jagoran farko ya shahada na biyu ya karɓi tuta shi ma ya shahada na uku ya karɓi tuta shi ma ya shahada sai aka ce ina Khalid bin Walid aka danka masa tuta tun suna filin yaki manzon Allah ya hau mumbari yake wa sahabbai jagoran farko yayi iya ƙoƙarinsa sa yayi shahada na biyu yayi shahada na uku yayi shahada sai yace yanzu tuta tana hannun saifin min siyafin la zararren takobi daga cikin takubban Allah shine Khalid bin Walid wannan abin yana faruwa a can filin daga shi manzon Allah a gida Allah yana masa wahayi yana nuna masa hoton abin gashi yana faruwa akan gidansa da irin wannan sadaukarwa kuma kowanne murna yake yi a ce ya ba da dukiyarsa an taimaki addinin Allah murna yake yi a ce ya ba da ransa wanda ya je yaƙi bai samu shahada ba sai zo ya duba ibadarsa ya ga shin ko yana da sakaci a wani bangare Allah bai ba shi wannan matsayi babba na yin shahada ba haka ta su shi yasa an kuka kula a yakin farko na badar wanda manzon Allah ya fara fitarwa danginsa ne na kusa don ya nuna mana ya sadaukar da su lokacin da Utubatu bin Rabi'a da shaida bin Rabi'a da Walid bin Utubatu bin Rabi'a suka fito suka ce hal min mubariz ina mai son ya tafi lahira sai wasu mutanen Madina uku suka fito sai suka ce ba waɗannan muke nema ba ƴan uwanmu waɗanda muke dangi da su suka gudo daga maka muke so ka fito mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi fitarwa sai ce tashi Hamza sai taso Hamza bin Abdul Muttalib bin Hashim kaga danginsa kenan na kusa na biya ya taso Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim na uku ya taro so Ubaidullah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib bin Hashim kaga banu Hashim din gaba ɗaya tattara ya fito da su yace ku yi gaba in kun tafi lahira na sadaukar da ku aka yi wannan mubaraza Allah ya ba sayyidina Ali nasara ya kashe walid bin utbah bin rabi'a Allah ya ba hamza fa nasara i kashe shaibat bin rabi'a sannan shi kuma wancan da shi da bin utbah bin rabi'a suka yi ta fare fare a ƙarshe suka raunata juna su sai dina suka ƙarasa wancan suka ɗauko wannan mai raunin suka zo suka aje shi a gaban manzon Allah su bin Hajar Asqalani a cikin Fathul Bari ike cewa a hanya ana dawowa ike gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abdul Muttalib yana nan da zai samu muka shi cancantar abin da yake gaya maka cewa zai iya sadaukar da komai don kai mu gashi mun sadaukar da rayukanmu da duk abin da muka mallaka dan mu kare addinin Allah dan mu kare ka saraka irin wannan sadaukarwa ce Allah yake cewa sai ya girgiza su girgizawa mai tsanani don ya tantance aka je cin abinci mu'jiza ta fito suka ci abinci aka dawo aka ci gaba da wannan gini bayan an gama ginin kuma Allah ya sake tankaɗe mu'minai na gaskiya ita iz ja'ukum min fawqikum sun zo muku ta sama wa min asfala minkum da ta ƙasa ana muku ruwan wuta daga sama ana muku ruwan wuta daga ƙasa wa in zagatil abtar idanuwa suka gaje suka yi jajawur wa balagatul qulubul hanajir ainihin wato wato mutuwa ta zo makogaro kowa yana ga daga nan lahira zai wata zunnuna billahi zununa kuna ta zato ga Allah zato iri iri hunalika tuliyal mu'minun Allah yace anan aka jarabtu mu'minai wa zilzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgizawa mai tsanani aka mayyaze aka tankade aka reraye aka tace aka tankade munafikai aka zubar da su إذ na المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا munafukai da masu ciwon zuciya sun ga mutuwa sun ga tafiya lahira suka ce kai abinda Allah ya mana alkawari da manzonsa ba komai bane face an yaudare mu an fito da mu filin daga ba mu shirya ba ba mu da kuɗi gidajen mu a rufe inna buyutana aura wa ma hiya bi auratin in yuriduna illa firara sai suke su gudu sun ga ana bala'i to irin wannan sadaukarwa ake bukata daga musulmi yanzu Allah ya ce alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibina Allah ya ce ahsiban nasu mutane suna zaton an turaku za a kyale su an yakulu amanna dan sun ce sun yi imani wa hum la yuftanuna ba za a jarabce su ba wala nabluwannakum hatta na'laman mujahidina minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum Allah ce sai na gwada ku dan tankaɗe masu jihadi na gaskiya jarabawan mu tana nan tafe domin yanzu abin da muka samu tabbas cewa America yanzu tana ga bata ci nasara Afghanistan ba mujahidai suna nan ra'isu tanzimul ka'ida Sheikh Usama bin Laden hafizahullahu wa ra'ahu yana nan da ransa shugaban alhizbul islami gulbuddin hikima tayar yana nan da ransa kuma yana cikin sahatul jihad sannan kuma ga maulana amirul mu'minin maula mulla muhammad umar radiyallahu an yana nan da ransa har yanzu ba za a iya nuna maka gawa goma sha biyar ta ba ko kuma waɗansu manya ko kuma sojoji na tanzimul ka'ida ko na taliban ko na alhizbul islami ba wannan ya sa amerika ta ji kunya sai ta canza akala ina za ta dan samu wasu musulmi masu ɗan taushi taushi shekaran jiya ranar alhamis gidan talabijin na jazira sun gabatar da wani program mai suna nuksa sakina wanda wani af'afaha yake gabatarwa sun yi magana a kan kasar indonesia wanda ita ce daular da ta fi ko ina yawan musulmi a duniya duk duniya ba kasar da ta kai kasar Indonesia yawan musulmi saboda akwai mutum miliyan ɗari da casa'in da wani abu kuma duk musulmi ne akwai birnin da yake ɗauke da mutum miliyan goma sha takwas dukkansu musulmi ne saboda akwai manyan ƙungiyoyi na addinin musulunci da hizba wanda su saboda tsabar hizba su ma in kun ga program din akwai lokacin da suke bayar da umarni cewa a kawar da kaza in ba a kawar ba za a yi wa motoci da babura da kayan aiki a zo duk gidajen jiya da suke gurin a share su kawai da sauransu to ne yanzu America bayan wannan harin bom da aka kai na na wannan tsibiri na Bali wanda tsibiri ne wanda ya hada tsakanin wasu kasashe guda uku na musulmi biyu akwai Philippines akwai Malaysia akwai Indonesia akwai Australia to a wannan guri sai suka mai da shi wani dandali na shakatawa duk dan iska yan luwaɗi yan zina ne yan caca ne fitsararru ne akwai hotel din ma da ba a shiga sai yi zindir haihuwar uwarka sannan za ka shiga to shine wani mujahidi ya ga dai barna ta yi yawa ya tuka mota cike da bam ya je ya aika su lahira yanzu kowa yana amsa tambayar da ta kawo shi da abin da ya a duniya to wannan ya tada hankalin kafiran duniya domin an samu gawa nan take 192 kamar da suka faɗa kuma an samu waɗanda suke jiran tafiya lahira mutum 300 wanda ya tada hankalinsu suna ga to ai sun share kungiyoyin addini dan me kuma za a wayi gari ana kai musu hari irin wannan a daidai wannan lokacin kuma wasu mujahidai a kasar Yaman suka shirya wani hari kan wani jirgi wanda ya ɗebo mai na kasar Faransa wanda yake son ya fita da mai da kasashen musulmi zuwa can suka daidaici gurin da ya fi ko'ina mahimmanci a jikin jirgin suka tarwatsa shi kuma suka ɓace ba a ga kowa ba a ga kowa ba wannan sai daga taya musu da hankali a daidai wannan lokacin kuma wani yaro ya rubuta wasiƙa ya ajiye mahaifiyarsa a farkon wasiƙa abin da ya rubuta mata kullu nafsin zai qatil maut kuma an ce yaro ne dan shalama to da sun ce masu dan gemu gemu nan da masu wandan kannan su ya kamata kamar da wani inyamuri yake faɗa ce shi a duniya ba waɗanda yake son a zauna lafiya da su irin masu dan gemu gemu nan da masu wandan kannan su to waɗannan ba wasa to haka aka yi suna ga waɗannan su ne kawai masu kishin addinin musulunci sai ga yara 'yan shalama wasiƙa da Usama bin Laden ya aika wacce aka karanta ta a duniya don yana da wasiƙu kala biyu akwai wasiƙu zuwa ga 'yan tanzimul ka'ida ba mu iya karanta ta duk duniya sai wanda yake ɗan tanzimul ka'ida akwai wasiƙa maftuha zuwa ga sauran musulmi wanda